daren sha ɗaya ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1433 daidai da ɗaya ga watan afrilu shekara ta 2012 wannan shine kasar na 245 daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'an musulmi ba su manta ba muna karatu cikin kitabul jana'iz wato matattarar da ke bayyana hukunce-hukuncen jana'iza gawa sallah ga musulmi likafani haƙa wa musulmi kabari yi wa musulmi addu'a bayan an rufe shi a cikin kabari da wasu haƙoƙi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa al'umman musulmi tattaruwarsu da kuma ɗaiɗaikunsu dangane da duk wani ɗan uwa musulmi da ya rasu a wannan munasabar ce a madadin kaina da dukkanin ɗaliban makarantar darul hadisi salafiya da dukkanin al'umma da ke wannan masallaci na markazu salafiya muke gabatar da ta'aziyya ga 'ya'ya da mata da zurriyar alhaji yakubu aliyu makarfi wanda allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi a jiya mune mishi addu'a allah ya gafarta mishi allah ya fi mishi allah ya sa mutuwa ta zama hutu gare shi tsawon jiya da rashin lafiya da ya allah ya mayan mishi da su su zama kafara allah ya kankare mishi zunuban shi ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mishi Allah ka ɗaukaka darajojin shi cikin bayan Allah maɗaukaka abin da ya bari a baya Allah ka amfanar da su Allah maɗaukakin sarki ka kyautata mu idan ta zo wannan shi ne saƙonmu muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa waɗannan addu'o'i namu da sauran addu'o'i waɗanda al'ummar musulmi suka ainihin ta gabatarwa tun daga lokacin da labarin rasuwar shi ya ainihin iso gare su Allah ya fiye mu shi Jama'an musulmi wannan shine saƙonmu bayan haka idan jama'a musulmi ba su manta ba mun shiga cikin babu ziyaratul qubur a inda wannan babu yake ɗauke da mas'aloli masu ɗimbin yawa mun tattauna su a kasan na ɗari biyu da arba'in da uku da kasan na ɗari biyu da arba'in da hudu gashi kuma har wa yau kasan na ɗari biyu da arba'in da biyar ɗin nan za mu sake tattauna matsaloli mabambanta daga abubuwan da muka tattauna a baya ina so zan yi amfani da wannan damar in sake karanta mana babin da karatun sannan mu ci gaba da tattauna matsalolin da muke tattaunawa al-imam al-bukhari yace babu ziyaratil quburi babin da ke bayani akan ziyarar kaburbuka mun bayyana me ake nufi da kabari me ake nufi da makabarta wani wuri ne ake kiran shi makabarta a musulunci al-imam al-bukhari yace haddathana adam haddathana shu'ba haddathana thabit an anas bin malik radiyallahu anhu qala babban sahabi anas dan malik Allah ya kara mishi yarda yace مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce wata mace tana ta kuka a wurin wani kabari idan ba ku manta ba mun tattauna matsaloli waɗanda daga ciki muka ji cewa wannan mata anas ya san sunanta amma sai ya sakaya a wajen ba da labari saboda wasu abubuwa da ta na kuskure na muna na ladabi haka ake so idan musulmi ya kuskure ba sai kuma a je a yi ta yayatawa ba a sai a kokarin lulluɓa mishi a kokarin suturta mishi a kokarin sakaya mishi idan musulmi ya alheri sai kuma a yayata to in kuka yi haka kun tabbata muminai kenan munafukai su ne suke son ainihin barna ta yaɗu game da ainihin muminai innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu Allah ya ce mi lu'inu fi dunya wal akhirah haka ne lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah waɗanda suke son barna ta rinka yaduwa a cikin muminai maza da mata waɗannan mutane Allah ya musu alƙawarin azaba a nan duniya da lahira mana duk lokacin da ka ji musulmi ya aikata wani abu wanda ba daidai ba abin da za ka yi ta ƙoƙari ya za a yi a ga cewa wannan abin ma tukuna bai bayyana ba amma ba shi kenan sai ka ji yawwa yau asirinka ya rufu saboda asirin musulmi ya tonu kai yau buƙatar ka ta biya saboda ka ji asirin wane ya tonu sai ka je ka zauna wannan wuri da guntsugulu kana cewa yau dai dubu ta cika da haka za ka buɗe kanun labaran yau dai dubu ta cika a ce tawa a ce a ta na mana mana murna kake yi wannan mata anas ya santa jiya mun tattauna yana hira da wata dangin shi yace kin san wance wance wance eh. ita ce matan nan da ta wuce annabi na kaza kaza kaza ta gaya wa annabi bakan magana kaga anas ya santa amma da yazo zai fada wa duniya fa sai ya ce annabi ya wuce wata mace ta yi wannan matar tana daga cikin waɗanda suka zama manyan bayin Allah daga baya kake jin riwayoyin hadisansu me kake tunani inda anas ya bayyana sunanta wata ran in kaji an ce an wance sai ka ce ita ce fa matan nan da tewa annabi rashin kunya ta haka nan sai ya ce annabi ya wuce wata mace tana kuka a jikin wani kabari kamar yadda muka ji cewa ɗanta ne ya rasu faƙala sai ya ce ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri mun ji cewa ɗanta ya rasu da ta zo kuma wurin kabarin sai annabi ya jiyo wasu kalmomi ko ya ga tana wasu abubuwa waɗanda ya kyamaci abubuwa shine ya mata ainihin nasiha ya mata wa'azi sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri fa innaka lam tusab bi musibati musibar da aka ɗora min dan ba kai ta sama ba da kai ta sama da baka ce ayi hakuri walam ta'rifu ana sai sauri ya kawo hamzari kun ji yadda ake riwaya sai ce bata san shi ba bata san annabi ba shi yasa ta gaya mai wannan magana kun fahimta jama'a haka ake so ka rinka yi wa musulmi kyakkyawan ta'awili da nemar wa musulmi kyakkyawar mafita sai ce bata san shi ba kaga kenan anas da shi yana ganin ba ganganci te ba bata san annabi ba ne tare da cewa kuskure ne ko da bata san annabi ba a ce wani ya gaya mata magana ta ki ji amma dai akwai sauƙi ya zama ta yi ne a bisa bata san wanda take wa ba da a ce ta san shi ne kuma ta mishi waɗannan maganganu Ya ce walam ta'rifu fa qila laha inna hun nabi sallallahu alaihi wa wa sallama. sai aka ce mata aike wannan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta je ƙofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama falam tajid indahu bawabina ta samu masu tsaron ƙofa ba faqalat sai ta shiga kai tsaye da ta shiga sai ta ce lam a'rifka Ka yi haƙuri. ban san ka ba ban san kai bane faqala sai ce innama sabru inda sadmatil ula ai haƙuri a karan farko ake yin shi a lokacin da musiba ta samu a lokacin ne ake haƙuri sannan sai a samu ainihin cikakken ladan shi in ba ku manta ba mun karanta wannan hadisi ba ɗaya ba biyu ba sannan muna tattauna gaɓoɓi na daga fassarorin shi lokaci ya ƙure mana ajiya daga cikin abubuwan da babban malami ibn hajar al askalani ya kawo ce qala al-khattabi al-imam al-khattabi ya faɗi a cikin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dauda yace المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة haƙurin da ake baiwa mai shi lada shine haƙurin da ya ainihin faru a lokacin da masifar ta girse shi a lokacin da aka zo aka ce maka mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu aka ce ranka ya daɗe shagonka ya ƙone a lokacin da aka kawo maka labari mara daɗi to a lokacin ne in kai haƙuri wannan musibar tana da ɗaci to shine kake samun lada bi khilafi ma da zalika Saɓanin bayan haka bayan al'amari ya wuce fa ma sai mala yace fa innahu hu alal ayyami yaslu masiba idan ta daɗe to tana hucewa abu yana tsanani sai ka ga yana hucewa yana hucewa yana hucewa na fata an gane ba ga gadi yan adawa yanzu dawo sun karbi mukamai a cikin gwamnatocin da suka yi adawa ba wani an bashi kwamishina ya karba wani an bashi kujera umara ya karba wani an aiko mishi da ragon ya karba amma lokacin da ake kada majaujawa a dawa fa kuɗi suka je suka samu a wani gida suka kona gidan wani ya ɗauki kuɗi suka kama shi da duka kuɗin ma suka kona ko yan adawa ba su yi haka ba an yi haka ai mun pdp mun ji jiki wannan shekara <laughs> kuɗi a gidan pdp aka samu kuɗi amma kuɗin ma aka kona inna lillahi wa inna ilaihi mun ji jiki <laughs> Allahu akbar wa hakal khattabi al-imam al-khattabi ya bada labari an ghairihi yace daga waɗansu malamai annal mar'a la yu'jaru 'ala al-masiba li'annaha laysat min sani'ihi idan musiba eh, min sun'ihi idan musiba ta samu mutum ba wai daga samun ka in musiba ta same ka sai a baka lada ba dan ai ba kai ka dora kanka ba wa inna ma yu'jaru ala husni tasabbutihi wa jamili sabrihi jurewa masifa da kuma kyakkyawan hakuri shine ake baka lada akai amma babanka ya mutu kayi tsalle katima kai kuma ka suma kana can ane maka ƙarin ruwa wannan lada zaka samu amma in ka jure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha aka zo aka ce ranka ya dade kudi da ka aike mu da su wallahi yan fashi sun kwace kaza kaza kaza ma'ana a daidai lokacin da kai haƙuri din shine kake samun lada amma ba wai masifa da ta same ka za ka samu lada ba saboda ai ba kai ka dora wa kanka ba Allah ne ya ɗora maka amma ita musiba jarabawa ce to in ya taɓe ka da jarabawar in ka haƙura to shikenan sai baka ladan haƙuri sannan kar ka manta haƙuri a wurin Allah ba shi da sikeli da yake aunawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana ɗiba ne yana baiwa masu haƙuri ba tare da lissafi ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kun ji dai ire-iren waɗannan maganganu waɗanda malam ya yi su ga shi ne ce wa ƙala ibn battalin babban malami al-imam ibn battalin ilmalik yake cewa arada Allah ya zita jitami alaiha musibatul halaki wa faqdul ajari abinda annabi yake nufi shine ba za a haɗa miki abubuwa guda biyu ba ga masifar ɗanki ya mutu ga kuma rashin lada ma damar kika yi haƙuri to sai zama asarar ɗan kika yi amma za ki samu lada saboda haƙuri wa qala tibi shi ko malam tibi cewa ya sadar hadha jawabu jawab minhu sallallahu alaihi wa alihi sallama an qawliha lam a'rifka abin da yasa annabi ya ce mata inna as-sabru inda sadmatil ula haƙuri a karan farko ake yin shi annabi ya faɗi haka ne lokacin da take ce mishi ban san ka ba wato da na san kai ne ka bani haƙuri da na yi to yanzu tun da na san kai ne to na yi haƙuri sai annabi ya ce kai co a karan farko ake haƙuri a samu ladan shi ala uslubil hakimi ka annahu qala laha da'i li itizara kama annabi yana cewa duk wani hamzari ki daina kawowa fa inni la aghdabu li ghairi ni ba na fushi in ba an taba Allah ba wanzuri li nafsiki ke ki dubi kanki ke ki kai wa kanki barna da kin yi hakuri a sanda nake ce miki ki yi hakuri da kin samu lada rashin yin haƙurin a lokacin ya ja miki asara Wakalar الزين al المني ابن المنير zain ibn al munayyir wannan babban malami ne wanda ibn hajar fa ya gina wannan tafsiri nashi na bukhari akai shi yasa kullun yana sharhi zaka ji ya ce malam zainu dan munayyir ya ce wani babban malami ne wanda yawa bukhari sharhi ai girman darajar shi ta isa in ka ji bukhari kuma ai ibnu hajar na ɗibowa daga gare shi ina fata an gane ya ce to malam zainu dan munayyir ya ce fa'idatu jawabil mar'a bidhalika annaha lamma ja'at ta'i'a lima amaraha bihi min at-taqwa was was-sabri ma'zura an qawliha as-sadir an huzni bayyana na'am eh mu'tazira mu'tazira mu'tazira zaka karanta shi ba ma'aziratan ba mu'tazira bari ka ji yadda karatun yake malam zainu yace fa'idatu jawabil mar'a bizalika fa'idar da ke cikin amsar da annabi ya bai wannan mata bayyana laha yana bayyana mata ne an gane annaha lamma ja'at ta'i'atan a lokacin da ta zo tana mai ɗa'a lima a bihi min taqwa wa sabri ma'ana yanzu da ta gane shi wane ne shine sai ta zo yanzu ta yi da'a yanzu na ji abin da kace na ji wa'azin ka tunda na gane kai wane ne mu'taziratan tana mai ba da uzuri an qauliha as-sadir anil huzni tana mai ba da uzurin maganar da ta fito daga gare ta tana son ta nuna wa annabi saboda matukar ɓacin rai ne uzuri take so ta bayar bayyana laha sai annabi ya bayyana mata anna haqqa haza sabri to ai daidai na wannan haƙuri an ya kuna fi awwalil hal ya zama a halin farko na musiba fa huwa allazi yatarattabu alaihi thawab shine la shine haƙurin da yake bada lada intaha bayanin malam zainu ya ƙare sai malam ya ce wa yu'ayyiduhu na daga cikin abin da zai karfafi fassara da malam zainu yayi anna fi riwayati abi huraira Almaskura, a cikin riwaya abu huraira ɗin can da aka ambata a baya wa sai aka ji tana cewa ana asbiru ana asbiru na yi haƙuri na yi haƙuri wato yanzu da na gane kai kowaye to na yi haƙuri na yi haƙuri wa fi mursal yahya ibn abi kasir a cikin ainihin mursalar riwaya nan ta yahya dan abi kasir wadda mun ambace ta a baya wa sai yace izhabi ilayki fa inna sabr inda sadamati al-ula yace ke ma tashi ki tafiyarki hakuri ai a karan farko ake ni ma na baki hakuri tun karan farko baki ba yanzu hakurin ba zai miki amfani ba وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن والعبرة لا يملكها habnu Adam. a cikin riwaya ainihin wato abdulrazak wadda mursala ce daga alimam al hassan al-basri sai ce al'ibratu la yamliku habnu adam ma'ana lura dacewa dan adam baya iya mallakarta sai a faɗa maka abin da ya dace ka yi a san da ya dace sai ka ƙi sai daga baya ka yi asarar wannan damar sai kuma ka da kana na damarta saboda baka mallaki iya gano abin da ya dace ba sai ka je an ce maka kakkai kaza kakkai ba sai ka ƙi sai ka je ka yi kaga da ka mallaki sanin me ya dace gare ka da ka yi shi a karan farko ina fata an gane wa zakara hadha hadith fi fi ziyarat qubur to yanzu ibnu hajar kuma zai dawo bayyana me yasa bukhari ya ambaci wannan hadisi a cikin wannan babi yace bukhari ya ambaci wannan hadisi ne a wannan babi مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر tare da cewa matan nan ta yiwu sai da ta bari an gama rufe ɗanta a kabari sannan ta zo tana wannan kuka wa ziyara inna ma tutlaqu ala man ansha'a ilal al ƙasdan min jihatin ita kuwa ziyara ziyara kabari ana hukunta ta ne a matsayin ziyara ga wanda ya tashi takanas ya tafi ainihin zuwa ga wani kabari sawa'an alhukumu fi haqqiha haythu amaraha taqwa was sabri lima ra'a min eh, jaz'iha wa lam yunkir 'alayha al-khuruj min baytiha fadalla ala annahu jaiz to sai malam ya tike akan wata mas'ala wadda mun tattauna ta a baya shin mace ma yana halatta ta je ziyarar makabarta yace to kaga dai ita wannan mata ta tashi ta tafi wurin kabarin nan domin ziyara amma a can sai ta zo tana aikata wasu abubuwa da ba su dace ba sai zama annabi na umarninta da haƙuri da tsoron Allah ne saboda wannan gajan dangana da kuka da ya ga tana yi amma bai yi mata faɗa akan cewa dan me kina mace kika fito ziyara kabari ba sai malam ya ce to kaga wannan kaɗai yana nuna maka ya halatta mace ta je ziyara kabari tunda ba ya ne mata faɗan dan me kika fita ba amma dan me kike wannan kuka a وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت sai malam yake cewa to ɗaukar wannan ma'anar ita ta fi faɗi fiye da a ce a'a asali matar ta fito ne domin raka gawa daga nan da liman da sauran jama'a gari har suka watse suka batta ita tana kuka a jikin kabarin sai bukhari ya fassara hadisin akan asali ziyara ta je amma kaga kai in ka so kai wa hadisin tawili zaka ce ta biyo masu raka gawa ne garin raka gawar sai ta zamanta a wurin kabarin tana kuka ko kun fahimta amma sai malam yake cewa duk da zai iya ɗaukan ma'ana haka amma bukhari bai dubi haka ba abin da ya duba kawai matan nan ziyarar kabarin ɗanta ta zo yi annabi ya ganta bai mata faɗa ba saboda ya fahimci ziyarar ta zo yi amma menene ce wanda ba daidai ba shine yake mata fara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ƙarshe sai malam ya tattauna mas'alar da muka fara shiga saboda muhimmancin waɗannan mas'aloli jama'a ina so in sake ɗauko su yace wa fi hadha alhadith min alfawaidi ghairu ma taqaddama wannan hadisi a cikin shi akwai darussa da fa'idoji masu yawa banda waɗanda suka gabata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama albarka ce kan albarka idan gari ya zafi rana ta gasa gari ƙasa ta ɗauki ɗumi jama'a suka dugunzuma sai ka ga ruwan sama idan ya taso zai taho abu na farko haɗuwar hadarin sai ka ji zafi ya ƙaru amma da wata iska ta kaɗo ta ruwan saman sai ka ji garin ya huce kaga albarkar ruwan saman tun kafin ya sauka da ya sauka kuma sai ka ga jama'a suna jin daɗi sannan kuma abin da zai wanzu a ƙasa sai ka ga ya taimake su wajen shuka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kama da ruwan sama wajen albarka kaga nan ba a wai fara asalin cire fa'idojin hadisin ba wasu gaɓoɓi ne na hadisin ya ɓaɓɓalla yake mana karatu a kai amma mun ɗibi ilmomi masu yawa to sai kuma malam yake cewa akwai wasu karatuttukan akwai ilmomi a ciki Maka na. fihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-tawadhu'i bil jahili wannan hadisi yana nuna irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da tawali'u yake da kankantar da kai ka kiyaye ba a cewa kaskantar da kai annabi bai taba kaskantar da kanshi ba dan Hausa ta yi karanci a bakin ƴaƴan Hausawa a yanzu yanzu ka tara su kana karanta musu ruwan bagaja ba sa jin me kake cewa in kana karatun magana jari ba sa jin me ake cewa shi yasa kaga Allah ya hada su daga musu masu rubuce-rubucen zamani irin su sai ka ji wai ana rubutun labarin Hausa wai ana cewa onkul Bala ya ce kaza eh, anti Jamila ta ce kaza wai kuma littafin Hausa an kuma ana cewa onkul Bala anti Jamila Hausa ta lalace wa 'ya'yan Hausawa kuma wallahi haɗari ne a bar haka ta faru saboda bari ku ji harshen hausa na daga cikin harsuna masu albarka waɗanda ake yaɗa manufofi da shi a cikin duniya ko ka san cewa yanzu yare na biyu a garin makka shine hausa yare na biyu mafi ƙarfi wanda har wallahi jama'a wasu malaman mu larabawa suna cewa yaranku na barazana ga 'ya'yanmu duk anguwar da hausa suka yawa suka yi tasiri sai ka ji gabaɗayan 'ya'yan larabawan kaf sun daina larabci hausa suke a cikin maka kamar shari'a manso wani yaro balarabe put ya zo yana hausa sai wani abokina na tambaya ta wai wanne yare yake sai na ce yaren mu yake ya ce subhanallah ya ce to arabi kohan ya ce wannan balarabe ne fitik na ce i eh. na ce aina huna huna shara min nan shari'a mansur ne anguwa hausawa ce ya ce to ai shi baya ji na ce baka so ka ji bane na ce nan dai hausawa ne gasu nan sun kasa zogala da yakuwa a gaban shagonka hausa suke yi duk abin da ka samu a cikin kano za ka samu a a shari'a mansur zogala da kuli da dinkin da rama da albasa komi na hausa za ka je ka samu a kwaɗanta maka a dama maka fura ka ci balangu ka ci tsire ka ci kilishi irin na ƙasa hausa <laughs> ina fata an gane to abin da ya fi komai ɗaure mini kai wata ran sai na shiga wani gidan larabawa jama'a wallahi jama'a fuj'atan sai ga mata da 'yan matan larabawa sun cika tsakar gida an sa musu ibro suna kallo a makka <laughs> matan larabawa da 'ya'yan larabawa shi nake tambayar wani da yake da ɗaki a gida nake amma kai ya ce eh suna fahimta wannan ne ce wallahi suna fahimta <laughs> ka je ka gani yanzu ana ciniki da hausa a cikin makka sam balarabe sai ka ce mashi nawa sai ce maka riyal goma ko kuma ya ce maka fan biyar hausan ma original zai maka ya ce maka fan biyar ko ka zo wucewa ya ce zo nan arha ta fi bashi arha ta fi bashi kaya karya an gama hajji zo ka siya alhaji balarabe <laughs> to kankantar da kai ake cewa daga kankani shine sai a ce na kankantar da kaina wato na mai da kaina dan karami amma ba kaskantar da kai ba kaskanci to wulakanci kenan to annabi yana da kankan da kai yana da tawalu'u ba kaskan da kai ba <laughs> hausa ba dabo ba wa musahamatil musabi da annabi yana da tausasa wanda bai sani ba duk mun kawo misalin wannan wani ya shigo masallaci ya zo ya fitsari sahabbai suka tashi za su dake shi annabi ya hana su duk yadda aka ɗauka da tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka da sauki abinda annabi yake dubawa baka sani ba to tunda baka sani ba shikenan ana filin arafa sai ga wani ya taho da babban riga da ya ciki da wando da alkyabba ya fesa turare annabi ya ce mishi hajji fa sai ya ce ai hajjin ya zo ya ce kuma ka yau shiga haka irin ta alhazai ya ce eh, irin ta manyan mutane ya ce kwarai da gaske sai ya ce a ai ba a yin irin wannan ya ce to ya za a ya ce je kaka cire ku ba shi ihrami ya sa ba fidiya ba komai duk alhazan mun suka kuskure a daina musu cewa sai sun yanka rago ganganci a aikin hajji shi yake yanka rago an ce kakka sa turare ka sa da gangan amma ka manta ka ga mai turare yana siyarwa sai za ka siya kana cikin aikin hajji ya halatta ka siya to sai ka manta bari in dan fesa to kana fesa sai ka tuna to ba komai amma da gangan shine yake cin ragonka saboda haka a daina kashe wa mutane raguna ba gaira ba sabab a ce ai alhaji sai kayi rago wa musamahatil musab sannan duk mutumin da musiba ta same shi to annabi yana da sassauci gare shi wa qabuli i'tizarihi kuma annabi yana karban uzurin shi dan girman Allah kai ka dubi wannan mata in ba dan annabi ya karbi uzurin matan nan ba ai ta kade ki cewa annabi ya tafi ya baki wuri ki daka mishi tsawa ki gaya mishi bakan magana wace ce ke amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mawakin shi yake cewa afuwun aniz zallati hatta ka hannahu. sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si manzon Allah yana da ahwa Allahu akbar Ani zallat game da duk wanda ya mishi wata ganganci wani kuskure har sai ya wayi gari da wanda yake mishi da gangan da wanda yake mai da kuskure ma duk ɗaya ne wani ba ƙauye ne aka je aka yi wa'azi a garin su ya musulunta bayan kwana biyu sai talauci ya dame shi sai ce ina ne asalin wanda ya turo aka saka ma addinin nan aka ce madina <laughs> kaga kamar laifi aka zo aka yi da ya zo yana zuwa aka ce ina yake ya ce gashi nan yana zuwa sai ketara kowa sai ya zo ya ci kwala annabi ya haɗa mayafin annabi dam ya riƙe ya ce murli min malillahi la mala abik bakan magana ce fa in na fassara ta da hausa sai ka ji abin yayi ka ce a bani daga dukiyar Allah ba dukiyar ubanka ba ce me kake tunani in aka zagi shehunku haka ko limaminku ran nan wannan a kabari zai kwana amma sai manza Allah ya ce haƙƙan ya ce gaskiya ka faɗa ya ce kuɗi ba ku bashi dukiya ta Allah ce shi kuma musulmi ne to sai ba kawai ya ji to alhamdulillah sai kuma ya saki annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce to amma kuma aini kuma ka shaƙe ni haka siddan ban maka komai ba kawai ka zo ka shaƙe ni dukiya dai ka ce a baka an baka Shaƙe wadda kai mun fa sai ba kauye dariya ya ce to ai mu a garin mu an ce kai an maka baka ramawa shikenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan kam yana daga cikin babbar sunna <laughs> ka zama afina anin nas Wal'afi afina anin nas mai iya yafe wa mutane wane yayi maka sai ka ce ka yafe ta kowa je check and balance shine fa'ida karatun hadisin ai kowa ka je ka duba kana iya ahuwa kana iya yafewa Wal'afi na anin nas gashi nan mawakin shi ya ce afuwun anin hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u man yu'asu da mutumin kirki da mutumin banza da mai mai kuskure da mai mai ganganci annabi yana daukan su duk ɗaya ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to shine yake cewa mulazamatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sannan kuma da lazimta umarni da kyakkyawa da hana mummuna duk inda kuke musulmi in kuka ga alheri ku yi umarni da shi duk inda kuka ga sharri ku hana ya ku musulmi ina fata an gani. sarki ya tabbata ga Allah wani ba amerike ne bakar fata sabon musulunta jama'a <laughs> ya taho umara gate na ƙarshe da za a shiga makka ya ratayo yan jakar shi da kayan ihramin shi kawai sai ga wani immigration yana jan wata mata baka fata ba amerike ne sai tsalle a mota kawai da ya fito kawai sai ya sami immigration din nan ya kwada mishi mari ya sake kwada mishi mari sai suka taso sai ya daga fasfot din shi ya nuna musu haka suna ganin america sai suka ja baya na ce bala'i <laughs> tolgate na ƙarshe na makka wata baka fata ce ya sai musu ya aka ne suna janta kawai a ƙasa shi kuma kawai da ya fito human rights activist ya manta umara yake bai ma san hukuncin ba da sabon musulunta ne yana zuwa kawai ya sami immigration din ne rinka dalla mai mari sai suka taso da ya daga passport din shi kenan duk sai suka koma sai ga babban su kuma yana zargin shi wancan sai to eh da ga America mala <laughs> ka Lagos ka gani dan haka mutanen Lagos da matar shi ta ɗauki ciki sai kai ta America ta haihu dan dan shi ya samu passport cewa shi dan America ne to da duk inda ka nuna wannan passport din yau a duniya in ba alƙa'ida ne suka haɗu da kai ba <laughs> eh, alƙa'ida suka haɗu da kai kuma jininka ya halatta <laughs> Allah ya kyauta to lallai ne musulmi su umarni kyakkyawa su hana mummuna wa fihi anna alqadi la yanbaghi lahu an yattakhidha man ya'jibuhu an hawa'ijin nas wannan hadisi yana nuna mana alkali bai halatta ya ɗauki wanda zai tare ƙofashi daga sauraron mutane ba idan kai alkali ne ƙofar gidanka ta zama a buɗe ƙofar ofis ɗinka ta zama a buɗe saboda wani ɗan sanda ne ya cuce shi wani ƙaramin alkali ne wani magatakarda wani an yi mai zalunci ka buɗe ƙofa ka ka sauraron mutane wannan hadisi yana nuna haka to idan kuka haɗa wannan karatun da kuma na jiya za ku ga to akwai matsala amma babu matsala insha Allah ta'ala na'am sai ka bar kofar taka a buɗe amma da masu tsaranka duk wanda ya zo a ji menene bukatar shi ma damar ba ta'addanci ya zo ba sai a ce ga Allah bai can ina fata an gane ba da jima wannan ba an yi wani shugaban karamar hukuma a Fataskum jihar Yobe ko get din gidan shi ba a rufewa sai dare yayi gari na wayewa karfe da an yi sallah asuba sai a buɗe gate a buɗe kofar falo shikenan shi kuma sai ya zauna kowa ya zo wallahi ba ni da masara ka za ka za a ce to ba a ba mu masara mu ba ka, ba sai kai hakuri duk abin da ka faɗa in haƙƙin shi ne maka ba haƙƙin shi bane ya ce ba zai iya maka kenan ya zauna lafiya anan fatuskum nan nan nan kasar yobe ka huta ba ruwanka lokacin shiga gida in ya ka shiga gidanka ba wanda zai dame ka kuma dan ka saurari kowa وفيه الترغيب في احتمال الأذى nasiha wa na shirin الموئذة wannan hadisi yana kwadaitarwa game da jurewa duk wata cutarwa a lokacin nasiha da kuma yin wa'azi ka ne musu nasiha suka zage ka suka tsine maka suka yi maka sharri suka kaza sai ka haƙura haka lokacin da kake wa'azi ai na gane haka ga annabi sallallahu alaihi wa yo annabi da ba sai ya kira sayyidina ali shine sufritandan yan sanda yace a kama matan nan a kulle ta a jefar da mabudin saboda me saboda ta yi mai kaza amma a'a ya yi mata nasiha ya gaya mata gaskiya ta gaya mishi bakan magana sai ya wuce haka kai ma ya kamata ka yi nasiha ka yi kaza ka yi kaza an gaya maka gaskiya shikenan ko kun fahimta jama'a an yi wani coincidence jiya jiyan nan wata yarinya ce ita bata san na santa ba tana zauna a unguwanmu ɗaliba ce amma na ganta ta yi shigarta ta mutunci na fito da yara muna yawo a mota haka jiya jiya nan ba wayo shekaran jiya ko abu nan sai na ga za ta hau mashin sai na ce a'a ta zo nan in kai ta inda za ta ji sai ta ce a'a sai na rabu da ita kai na buga wanta waya yanzu na ga wance gashi gashi gashi gashi kaza tana kan mashin din shi ma sai ya kira ta wani ya ce miki ki zo kai ki inda zaki je a mota kin ki ko amma kin san daga cikin dokokin da aka fa miki kake hau mashin <laughs> kaga tsiyar waya kenan <laughs> ma'ana ko minti goma ba a yi ba gashi karar ta ta tafi Abuja ko kun fahimta jama'a na'am ta iya yiwuwa wani irin tunani ne ya zo mata bata san wannan ba wane ne ko so yake je yanke kanta bata san wannan ba wane ne ko so yake ce daga ƙarshe na santa duka waɗannan abubuwan za su zama abubuwa ne masu sauƙin su yiwu su 'yan mata sun fi kowa sanin haka amma dai abin da nake cewa wannan ba zai zama dalili ba gobe ka sake ganin abin da ya dace kuma ka sake yunkurin ka yi shine abin da ake cewa a wurin wa'azi ko nasiha ko yin abin da ya dace in aka yi maka wulakanci karkace za ka bari sai ka daure tashi an yi wa annabi wulakanci amma annabi sallallahu alaihi sallam bai zage ta ba bai dake ta ba sa'an nan kuma gobe ba zai hana in ya gani ya sake yin abin da ya dace ba sallallahu alaihi wa alihi kar ku manta da shahararriyar aya wadda ta tsarkake mu musulmi Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi daga cikin al'ummomi kaf ku ne waɗanda kuke alheri ku ne mutanen kirki da aka yi ku dan mutane ku amfani mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni kyakkyawa kuna hana mummuna wa tu'minuna billah sannan kun yadda da Allah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu da kiristoci da yahudawa sun yi imani da abin ya zama musu alheri domin su ma suna umarni da kyakkyawa suna hana mummuna amma ba su da imani ne suna gina asibitoci suna taimakon marayu suna kaza suna kaza amma rashin imani ya sa abin bai da albarka to ku kuma musulmi kuna da imani ko to ku rinka umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna shi yasa a zariyan nan a samu wani ya gina gidan marayu gidan marayu shine duk inda wasu yara suka zama marayu ne za su galabaita sai ka kwaso ka rike su duk inda aka tsinci wani yaro an jefar da shi sai ka ɗauko shi sai ka aje shi kana da yanci ka tafi ministry for social welfare ko wacece wacece ka rubuta application wato kanmu ya waye musamman yanzu ga gashi kannanmu ne ƴaƴanmu ne yayyenmu ne ƴan uwanmu makusantanmu da lauya yana da wahalar gani da sai an je Kaduna ake samun lauya da sai an je Lagos ake samun lauya yanzu kusan kowace anguwa akwai ɗan anguwar lauya ne sai ka je ka same shi ka ce menene ka'idojin gwamnatin ana so a kafa kaza sai ku zo ku kafa abin da yasa za ka iya yin zafin kai ka kafa gidan marayu ba tare da neman izinin gwamnati ba za ka iya yi amma ka san daga cikin implications din makiyan je su ce ya kafa gidan yankan jarirai ko kuwa to sai ka tafi ka rubuta application ka rubuta formal application sai ka ga gwamnati ta zo ta baka approval sai ka zo ka gina shi kenan sai ka ga duk wani yaro kana tarbiyyar shi kuma ka'idar renon maraya a Najeriya wanda di ya ɗauko marayu yake renon su addinin shi za su bi ka duba irin wannan ganima sannan za ka iya aje kanka ka ce duk makabartun zariya kaf za ka rinka kewaya su inda duk ka kabari ya huje za ka bayar a gyara za ka sai tifa goma a zube za ka ɗibi mutane ka ba su damuna ta sauka su je su nome wannan amru bil ma'aruf ne wannan hayanil munkar za ka iya shiga cikin fce duk wata yarinya da kaga ta yi shiga wadda bata dace ba a samu wasu mutane waɗanda za su zage wajen yi mata nasiha aiki ne wannan aiki ne daga cikin ayyukanmu amma yadda muka bar al'umma suka lalace dinnan a yanzu jama'a wallahi musamman mu mutanen Zariya akwai mas'uliya mai girma a kanmu saboda zaria birnin addini ne addini ne ya kafa Zariya. karatu ne malamai ne alkalai ne limamai ne ladanai ne duka suka tattaru a Zariya. don haka ka je ka ɗauki hoton abu a lokacin sardauna ka ga 'yan mata na arna da na musulmi dukkansu kaya iri ɗaya suke sawa kaya ne na mutunci kai ba za ka yi kyamar a ce wannan uwa ka bace a 19 kaza wannan yarka ce amma a yanzu yarka ko tana sa hijabi da niƙabi kana kyamar ta samu admission a wurin ko da ba za ta sa wannan kayan ba amma kana kyama saboda sai a haɗa su ɗaki ɗaya da wannan wadda za ta fita ta karuwanci sai ranar litinin da asuba za a dawo da ita tana nan sai tana sha'awar a'a wancan tun ranar juma'a wani babban mutum ya yi mata waya mai mota ya ɗauke ta ta zo da manya-manyan ledoji an zubo mata kajin gidan gona gasassu da da duk kayan shaye-shaye ita kuma tana nan tana zaune da dan wani busasshen biredi da baban ta haɗo ta da shi ka je ka gani aka tashi haɗa su a ɗaki ana haɗa da kare da biri da ragon liman haka ake haɗa su kuma na tabbatar maka da cewa ‘ya'yanmu ba sa tasiri a kansu su suke tasiri a kan ‘ya'yanmu mafi karancin tasirin da suke akan ‘ya'yanmu ko wannan ƙona kai jambaki sanya kayan arna na haka sai ka ga ‘ya'yanmu nan suna nan cikin hijabin amma kuma ta fi son da a ce tana samun damar wannan shigar da haka yanzu duk wata yarinya mai dogon hijabi kana ɗaga ƙasan sai ka ga cewa ta tsuke a ƙasa saboda ta ta'asiranci da wannan akwai aiki fa da'awa nan aiki ce jan jama'a sannan kafa gidan rediyo a najeriya ana da tsauri game da kafa gidan rediyo amma yanzu an sassauta mbc ta sassauta saboda in ba wulakanci da aka yi mana a ƙasar nan da rena mu ba kwatana nan ƙaramar ƙasa wadda yake adadin musulmi a kwatana su nawa ne amma a masallaci irin wannan musulmi gashi nan an yi program kwanaki ana nuna su gashi nan suna da tashar fm a masallaci a kwatano ka tambayi masu zuwa kwatano siyo motoci da sauransu akwai masallatai suna da tashoshin rediyo community fm ba wanda ya hana ku yi applying kamar nan zariya sai ku yi applying cewa kuna so za ku kafa tashar fm community fm wadda za ta tafi tare da al'ada da tunanin mutanen zariya sai a ce muku ga 'yan bukatun gashi gashi gashi gashi gashi a lungun masallacin nan za ku zuba na'urorin ku aje wata 'yan antena a sama shi kenan za ta rinka ba da programs da ake wa'azozin nan duk da ake duk makwabta za su iya kamawa a tashoshin fm duk wannan amrun bil ma'aruf ne wan nahyi anil munkar wajibi ne musulmi su Allah madaukakin sarki ya taimaka shine sai mala yake cewa wa anna muwajahatan wa anna al muwajahata bil khitabi idza lam tusadif al ma'na almanwi la asara laha Allahu akbar ta kun ji wata matsala ina waɗanda suke karatu akan law su natsu da kyau malam ya ce ita magana in aka sake ta idan ba ta kai wanda aka hara a daidai ba to ba ta da tasirin hukuncinta bari fassare mana ita wannan matan lokacin da take cewa tafi ka bani wuri wa take gayawa a ba annabi take gayawa ba <laughs> kai fahimci lodin ba ke wani mutum ita a wurinta wani mutum ne to shine sai malam yake cewa ka dubi ka'idar wa annal muwajahata bil khitabi idza lam tusadif al manwiya magana idan aka tinkare ta amma sai ba ta daidai da wanda aka yi niyya ba la asara laha ba ta da wani tasiri wannan ka'ida ce me misalin ta sai ce wa bana alaihi buhu. sai wani malami ya buga misali ya ce ma iza kala mutum ne yake da mata guda biyu ɗaya hindatu ɗaya amratu sai ya ce ya hindu anti ya ce hindatu na sake ki fasadafa amra sai amratu sai ta amsa kira hindatu ta take a ce za a kawo sai ta ce na'am sai ce na sake ki <laughs> Allah ya sa kuna fahimta karatun da kyau <laughs> kun fahimta sai ce an na amra la tutulak amratu ta saku ba ita kuma hindatu fa <laughs> Allah ya sa kun fahimta yana da mata biyu hindatu da amratu sai ce hindatu sai amratu ta ce na'am sai ce na sake ki malam ya ce to ita amratu ɗin nan da ta amsa ba ta saku ba domin ba ita aka nufa da sakin ba to amma ita wadda aka nufa da sakin fa ko ta saku wasu malaman suka ce ta saku suka ce ba don kuma ba saboda innamal a'malu bin niyyat wasu suka ce ba ta saku ba saboda wadda aka hara da sakin ba ita ta amsa kiran ba balle ta amsa sakin amma mafi ingancin magana gaskiya hindatu ta saku amma amratu ba ta saku ba domin sakin matarka ba sai mu ba sharatan ba za ka iya zuwa yanzu ana hira sai ka ce jama'a e na saki wance ta saku ita tana can tana fagamniya ba ta sani ba Allahu akbar na'am na'am eh na'am na'am

sai ta ƙi shi motar sai ga gwamna ya zo da convoy din shi gwamna ya sa aka kauce sai ya ce su tsaya ya ce su fito da shi su bashi kashi suka bashi kashi a shi reverend father ne to daga baya da ya bayyana cewa reverend father ne sai duk fastoci a jihar imo suka ce to a yi ta yin azumi a yi ta yin azumi aka yi ta yin azumi to ya zo ya tuba suka ce a su ba wakilan Allah ba ne ya je can ya tuba a wurin Allah ya je duk cocinan jihar Imo ya siyo musu kayan kaɗe-kaɗe da kayan zikiri da duk abubuwa ya siyo suka karba suka ce ba za su ki ba wannan Allah ya kawo sadaka ayi wa Allah kiɗa ayi wa Allah zikiri za su karba da aka zo zaɓe shi ne suka juya mishi baya to tambayar da yake yanzu in aka tashi hukunta wannan gwamna tunda lokacin yana gwamna yana da immunity dokar ƙasa ta hana a yi mishi wani abu to yanzu in ya sauka shin za a hukunta shi ne a matsayin ki reverend father to dukan zai ƙara tsada <laughs> ya daki man of god ina fata an gane wallahu a'lam wallahu a'lam mala yake cewa wastadalla bihi wastudilla bihi ala jawazi ziyaratil quburi malamai sun kafa hujja da wannan hadisi na wannan mata akan halaccin ziyarar makabarta sawa'un kana za'ir rajulan aw imra'a mai ziyarar namiji ne ko mace ya halatta mace ta ziyarci makabarta ya halatta namiji ya ziyarta kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa sawa'un kana almazuru mazuru musliman aw kafiran sannan wanda ake ziyara kuma ya halatta ko kafiri ne ko musulmi ana zuwa makabartan musulmi don ziyara amma fa ba a yi musu addu'a sai dai dan a wa'azantu eh makabartar kafirai afwan makabartar kafirai don ziyara amma ba dan addu'a ba sai dai dan a wa'azantu ka ce yanzu nan ujuku ne a nan ko an fahimta jama'a ka ce yanzu wannan na mandi a ne a nan to ya halatta sannan kuma annabi ya maka wasiya a cikin hadisi sahihi da muslim ya rawaito cewa duk inda ka ziyarci kabarin kafiri to kai mishi bushara da cewa shi dan wuta ne cewa ubashiruka bin nar kuma ne maka albushir da cewa wuta ita ce makomarka li'adami listifsali fi zalika yace saboda hadisin da yazo bai bambance ba tsakanin musulmi da kafiri ana iya ziyarta kowanne sai dai musulmi an ziyarta za a yi addu'a kafiri ko ba a addu'a قال النووي الامام النووي yace wa bil jawazi qata al jumhur mafi yawancin malamai suka ce i ya halatta wa qala sahibul hawi akwai wani babban malami Al'imamul mawardi ya rubuta wani littafi al wajen mujalladi arba'in da 48 ne babban littafi ne ma'ana irin a da' a ce kayan raƙumi guda sai a cika pickup guda da shi yanzu to a cikin wannan littafin malam mawardi sai ce la ta juzu ziyaratu qabril kafir bai halatta a ziyarci kabarin kafiri ba sai malam ya ce wa huwa ghalatun wannan magana tashi kuskure ce intaha wa hujjatul mawardi hujjar shi wannan malami mawardi da ya ce ba a yi halatta a ziyarci kabarin kafiri ba kauluhu ta'ala ya kafa hujja da magana Allah ne da Allah ya ce wala taqum ala qabrihi kar ka tsayu akan kabarin shi shi wa shi kafiri shi munafiki sai malam ya ce wa filisti dilali bihi nazaru kafa hujja da wannan aya ba daidai ba ne la yakhfa magana ma ba a ya take ba saboda ayar asali ba tana magana ziyarar kabari ba ne tana magana ka tsaya akan kabarin kafiri don yi mishi addu'a shine ayar ta hana amma ziyara ba ta hana ba tambihun qala zain ibn al-munayyir malam zainu dan munayyir ce. قدم المصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة me yasa البخاري Bukhari ya gabatar da babin ziyarar makabarta a bisa babin raka gawa don لك ga yanzu ba mu karanta babin raka gawa ba to amma in kai ka duba da raka gawa da ziyara makabarta wanne ake fara yi sai an fara raka gawa sannan wata ran aje a ziyarce ta to amma me yasa Bukhari ya gabatar da ziyara din akan rakiyar sai ce wa ma da zalika mimma taqaddamu ziyara li'anna ziyara ya takarrar wuqu'uha bukhari yayi haka ne saboda ita ziyara ba so ɗaya ake yi ba lokaci zuwa lokaci ana yin ta faja'alaha aslan dan haka sai ya sanya ta akan cewa ita asali ce ibada ce mai cin gashin kanta wa miftahan tilkal ahkami kuma ita ziyara ita take mabudi ce ga sauran hukunce-hukunce kama addu'a ga mamaci da wa'azantuwa da sauransu انتهى ملخصا وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية والله أعلم جماعة كنج وأن كراتتك وأن الإمام البخاري الله مدعوك كنسلكي يغافر تامشي يكرن تدمو تعالى الشرح دا babban malami ibn hajari Allah maɗaukakin sarki ya fi musu babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'azzabu al-mayyit bi ba'd buka'i alaihi babin da ke bayani akan fassarar magana annabi da yace shi fa mamaci yana shan azaba saboda wani nau'i da kuka da dangin shi suke mushi. na'am daga cikin kuka da mamata ake musu akwai kukan da yake jan azaba amma ba kowanne ba sai imam al-bukhari yace idza kana nauhu min sunnatihi idan ya zama kukan mutuwa yana daga cikin al'adar wannan mamaci ma'ana al'adar su ce in an yi kukan mutuwa ai in an mutu ana kuka to in har ka mutu a cikin dangi irin waɗannan ba tare da ka hana su ba to za ka sha azaba don haka ka fahimci yadda karatun yake yanzu kamar mu da ke rayuwa cikin hausawa da yarabawa nufawa fulani duk waɗannan ƙabilun suna kukan mutuwa to tun da ka san Allah ya sa ka taso cikin su to sai kai marmaza kai wasiya to Allah in na mutu kar ku yi mini kuka ya zama cikin wasiyarka to anan idan ka mutu suka yi kuka Allah ba zai azabtar da kai ba amma in ka san cewa al'adar mutanenka ce kukan mutuwa kuma baka hana su ba to za ka sha azaba da qaulillahi ta'ala saboda magana Allah da Allah yace ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wa qaulan nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa kullukum ra'in wa kullukum wa mas'ulun an ra'iyyati. Dukkanku masu kiwo ne kuma abeban a tambaye ku ne game da kiwon da aka baku kuma kun ga wannan ayar da wannan hadisin wallahi kowa ya shiga cikin taitayin shi ku anfusakum wa ahlikum nara duk wani mugun abu ka sa ido ka hana zuriyarka ka hana iyalanka an fahimta jama'a sannan duk wani abu ka sa ido akan matanka akan 'ya'yanka saboda kiwo Allah ya baka kuma zai tambaye ka shi yasa kullum kai tunanin za ka ƙara aure in ka kalli alheran da ke ga ƙara aure sai kuma ka dubi haɗurran da matsalolin banda na ce ne wannan ba matsali ba ba ba haɗari ba ne a'a nauyin sa mata ido da kula da ita da tsare ta da kaza da kaza aiki ne musamman 'yan matan zamani yanzu in ka fiye mata nasiha sai ta ce ka matsa mata ka cika tsaurin ra'ayi ita bata san haka kake ba in kuma ka batta ta sangarci ranar lahira ku sha duka tare naka sai ya fi nata saboda kai mas'uliyarta kula da ita tana kanka Ka je ka auro ta wata ran kawai sai ta ce ita yau gyala za ta sa ko kuma ta dambara jan baki ta fito bakinta gashi nan kamar bakin tulu ta ce haka ta ga damar fitowa ka batta ku zauna lafiya amma ka je wurin Allah ka haɗu da matsala ka yi mata inkari ku yi ƙayar baya ta ce ka matsa mata an fahimta jama'a wacce mace za ta shigo gidanka sai ka sa ido in ta shigo mai za ta yi sai ka bincika matarka da za ta fita ina za ta in ta je mai za ta yi da suwa da suwaye a wurin duk sai ka bincika irin wannan to da ka fara wannan kuma to sai a maka tambari in ka je neman aure na gaba sai a ce ke eh gidan shi kurkuku ne saboda haka matsaloli ne jama'a shi yasa ana neman a sami islamic society al'umma wadda take za ta musuluntar da kanta ba wai al'umma da take a'a ta musuluntar da tsarin rayuwarta yanzu dukkan musulmi ne na a ƙasar zaria amma ko mun musuluntar da zamantakewan mu har yanzu ka je ka ga yadda ake ɗaukan amarya sai a samu wata gabjejiyar mace sai ta goyo amarya yan matan anguwa suna kakki yadda karki yadda wance kakki yadda wance tana kukan ƙarya wai haka ake yi sannan kai kuma ango za ka shiga ɗaki abokanka za su raka ka in suka je a ɗauke ka a wurga ka kan gado ita ma a ɗauke ta a wurga ta kan gado har yanzu ana yin wannan a ƙasar zazzau a ƙasar sokoto a ƙasar katsina waɗannan ƙasashen da shekara ɗaruruka ana musulunci ma'ana kenan mu musulmi ne alhamdulillahi amma kuma kiyayewar ubangiji muke roƙo game da wannan sharrin na al'adu waɗanda har yanzu sun hana mu musuluntar da tsarin rayuwarmu Ɗan kasuwa an kaje ka ce mishi abin da kake kaza ba daidai ba ne ba zai ji daɗi ba in ka matsa magana sai ce to ni ba musulmi ba ne a'a kai musulmi ne amma tsarin rayuwarka ake so ka musuluntar da shi shine fusa anfusakum wa ahalikum nara kai musulmi ne matarka musulma ce gidan iyayenta musulmi ne amma wace irin wuta ce ake cewa ku tsara kanku da gare ta kuna musulmi shine ku yi adapting islamic mode of life ku ɗauki tsarin rayuwar musulunci ku ce ita ce a barbin ku kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ka dubi in makiwaci yana kiwo zama yake yana hira su ku tafiya su ke tasha abin nan ɗinsu sa ido yake ya kaɗo su nan ya taro su nan wani abin za su ci ya hana su wani abin za su sha ya hana su haka fa za ka yi ku je ku samu wata lacca da ne a garin mina yau shekara biyu da ta wuce matan women eh, menene ko da'awa women in da'awa a makarantar dattijan shek abba shek eh, ahmad ne. a wannan laccan na yi magana dangane da hadarin wayar gsm da kwamfuta wadda take a hannun yayanku yanzu nan bayan mun yi sallar magariba ina fakin mota sai na ga yaro dan karami bai wuce shekara bakwai ba da waya ta nake toy ce ma ta nake ta wasa ce sai na gan shi da ita ina ka samu wannan sai ce abokin shi ya bashi babanka ya sani sai ce sai na kira wan shi babanku ya san wani yana da waya yace eh to ka gani dan shekara bakwai yana da waya na'am wayewar kai ce ci gaba ne amma ka san haɗurran da ke tattare da wannan yawancin yan boko yau sun sai wa ƴaƴansu laptop sun sai wa ƴaƴansu handset na'am ci gaba ne amma menene haɗarin kuma sai ka sa ido to ba da lokacin sa ido bai san me ake ciki ba yaro kuma yanzu in ya girma a gaban kwamfuta haɗari ne kamar mu ne da muka girma a gaban biro su kuma wannan kwamfuta yanzu da handset suna iya sarrafa ta fiye da yadda kake tunani yanzu ɗanka in ka sake ya ɗauki ka ta kwana bakwai to ya fi ka sanin sirrinta zai ɗibe wasu abubuwa na kai je ɓoye a ciki ya baka ta kasa buɗewa sai ka bashi kuma ta kaci kuma abubuwan ciki na ne saboda shi ta zo mai ne daidai da kwakwalwar shi ba ka ganin a zamanin mu muka je railway na <laughs> ka tafi da mu railway firgita ake yi da jirgi ya yi hon din nan sai ka kwashe a guje sai an kamo ka haka ne ko ba haka ba yanzu yara ba sa tsoron waɗannan irin abubuwa ka je ka ga yaran maiduguri suna tsoron bom ne ba sa tsoro an haife su a cikin in aka buga bom din sai ga sun tsaya suna kallo can an jima sai ga sun ɗauki bom din suna gyara su ma suna wurgi da shi su ma suna tayar da nasu abin da haka zai ka ciki saboda haka ku je ku bincika ƴaƴanku da suke da waya ka sai mata waya ka sai wa ɗanka waya amma matsalar da wa suke magana wani text ake turo wa ƴarka ɗaya ke na'am akwai gidajen da an hana ƴaƴa riƙe waya amma sai yarinya gidan sai ta ɗauki wayar lamba uwarta sai ta ba saurayi sai tsakar dare sai yar sai ta je ta zare wayar daga inda uwarta ta sa caji shi kuma sai bugo mata sai suna yin recall ka je ka ji me suke a recall din shi yasa akwai akwai yar na'ura muna fatan Allah ya shigo da ita Najeriya ta yi sauki wadda yake kawai za ka iya ɗauka sai kai programming ɗin wayoyin duk matan gidanka da 'ya'yanka da sauransu a duk discussion duk hirar da suke in kaso za ka iya dannawa ka ji a kasuwa <coughs> da sai nitel ne suke da ita kawai yanzu duk jan telecommunication company glow da sauransu duk wata hira da aka taɓa yi da layinka in aka je kamfanin globe ko MTN za a iya retrieving za a iya karɓo Da wannan yan na'urar yanzu sun yi ta yar karama amma da yake America ne da sauransu suka yi ta tana da tsadar kwanan nan sha Allah China tana yi za ka ji ta zama naira ɗari bakwai da hamsin tana zuwa bakin dogo za ta siyo tana za ka zo kai programming duk wasu lambobi ne kawai shi ke tana da memory sai ka danna kawai shi ke duk wata hira da ake da wannan layin ta naɗe maka haka sai ka kira yarka sai ka fara mata ta hausa ka dalla mata mari tukuna sai ka ce natsu jimi ake faɗe nan wallahi tallahi baba sharri ne sai ka ƙara mata mari na biyu aiki ne wallahi wallahi tallahi aiki ne ko an kusa kun wa ahlikum nara kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ina fata an gani kun tura ƴaƴanku ga can suna can suna abin nan suna Malaysia karatu a duk Malaysia yanzu babu lalatattun ƴaƴa student kamar ƴaƴan Hausawa ƴaƴan ƴan arewa ku je ku bincika ku ce albani ne ya faɗa pornography ne kwanaki muka kamo na ƴaƴan Hausawa sai ga har 'ya'yan waɗanda mun san iyayensu a nan kaduna sun je sun yi wani fati muka kamo abin a kan intanet ‘ya'yan hausawa ne sun je sun yi fati eh, birthday party wata ta cika shekara kaza da haihuwa an je an yi shagali ka zo ka ga yadda suka cece raini ka ga ‘yar bahaushe da da guntun wando can ya matse ta da wata ‘yan riga rabin yadi ko ina nata a waje ta sa bakin gilashi ta samu wani mai matsi, matsin ido dan malaysia shine saurayinta ta makalkale mishi a hammata an dauke su hoto kuma an yi shooting akan intanet kai kana nan yarka tana malaysia tana da digiri tuni an gama loda mata digirori aka akwai matsala ina tabbatar muku da cewa ba haihuwar ɗa ne da wahala ba tarbiyyar shi ta fi wahala ba auren mace ne da wahala ba tarbiyyarta ya fi wahala in ba haka ba sai su hallaka ka kana nan kana sallah kana azumi komi daidai amma su kuma su ne maka sunan wata kasuwa a ƙauyen gyara baya eh ka a muciya tsakiyar muciya ko wata kasuwa sunanta kenan gyara baya <laughs> Na mala sosai kuwa ai sosai wani ne yana cewa wannan masifar har matan aure a kan waya barin gaya muku musifar mata fi kamari ga matan aure yanzu duk matan aure waɗanda suke da damuwa irin wadda mazaje ke kimsa musu a da waya ɗin tana zama musu salwatul ahzan tana huce musu wannan baƙin damuwar saboda dare zai yi za ta iya shiga facebook da ta shiga facebook sai ta ɗauko hoton wani saurayi kyakkyawa a ƙasan facebook ɗin ya sa lambawai shi ya sa kaza ya sa kaza kenan sai su fara communicating sai ta ce maka za ta je kiru ko wasu ƙannan uwarta a can to ku za a je a kera maka ita kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wallahi jama'a waɗannan na'urori na fasaha shi kanshi bature da yayyosu. su sun zo sun wuce shi sun wuce shi ka je ka bincika ka je ka binciki waɗanda suka electrical electronics engineering injiniyan da ya kirkiro na'urar lantarki sai ya fara bincike yadda zai kirkiro yadda za ta daina kashe mutane sai ta kashe shi to har yau dai ba a samu wanda ya dora akan wannan binciken ba <laughs> kai Allahu akbar saboda haka akwai aiki jama'a malam bukhari yake cewa wa ma yurakhasu min al-buka'i fi ghairi nauhin da kuma bayani akan irin kukan mutuwa da aka yi rahusa aka yi sassauci amma wanda babu ihu a ciki kukan mutuwa in na sharbine ne na zub da hawaye an yi ahuwa amma inda ihu a ciki an hana wa qaulan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama can ma na yi kuskure da nace wa qaulan nabi wa qala nabi ne wa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace la tuqtalu nafsun zulma Allahu akbar babu wani rai da za a kashe da zalunci jama'a a nuskar ku kenan ko na'am haka yazo ana ku nuskar ko sai yake cewa fa idza lam yakun na'am fa idza lam yakun min sunnatihi idan kuwa ya zama ainihin wato ko eh haka ne ni ma akwai ana wani suka ni ne ne tsallaken kuskure ne fa idza lam yakun min sunnatihi idan kuwa ya zama kukan mutuwa ba shi daga cikin al'adar ka ko al'adar danginka to fa huwa kama qalat aisha to kamar yadda aisha ta faɗi ne radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda da ta ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai baya ɗaukar laifin wani idan ba al'ada ku bane kukan mutuwa ka mutu suka yi maka to laifin ya tsaya a kansu amma in al'adar ku ne wato kai ma da wani ne ya mutu kai ma za ka yi kenan to don haka in ka mutu aka yi maka kai ma za ka sha azaba wa huwa ka qaulihi ko sai ce ya yi daidai da kamar magana Allah inda yake cewa wa in tad'u musqalatun sai Imamul bukhari ya fassara ya sa zunuban da a ce wani rai zai aikata wani laifi na zunubi sai a nemi wani rai da a ɗora mishi ila himliha la yuhmalu minhu shay'un to ba za a ɗauki komai na daga wannan laifi a ɗorawa wancan rai ba wato ayoyin yana fassara su ne don su tafi da junansu waccan suratul isra'i ce wala tazir waziratun wizra ukhra wannan kuma suratu fatir ce wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay ma'ana da wani rai zai yi laifi sai a nemi a ɗora wa wani rai wannan laifin sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa ba za a ɗora wa wancan rai laifin komai na daga wancan ba saboda bai shafe shi ba wa ma yurakhasu min al-buka'i imam al-bukhari yace da kuma bayani akan irin kukan da aka yi sassauci a yi fi ghairi nauhin wanda yake ba tare da ihu ba ba tare da niyaha ba asalin niyaha kuka wanda yake dauke da ihu da dukan jiki da ya ga fuska da kece riga to in kuka babu irin wannan a ciki hawaye ne ke zuba kawai to an yi sassauci wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tuqtalu nafsun zulma babu wani rai da za a kashe da zalunci illa kana ala ibn adam al-awwali kiflun min damiha sai ya kasance dan adam din nan na farko da ya fara kisan kai sai ya zama yana da wani yanki na zunubin jinin wannan rai har duniya ta tashin aka kisan kai ɗan nan na adamu na farko wanda ya fara kisan kai ku daina cewa habila da kabila wannan karatun bible ne ba a ba ne ba a hadisi bane bai tabbata a cikin addinin musulunci sunan waɗannan 'ya'ya ba ƙur'ani bai ambata ba ina fata an gane abinda Allah maɗaukakin sarki ce ibnai adama kai ma sai ka ce wasu 'ya'yan adam guda biyu kawai wa zalika sai malam bukhari ya ce abin da ya sa kuwa li'annahu awwalu man sanna al-qatla shine farkon wanda ya fara sunnanta kisan kai to sakamakon haka duk inda aka yi kisan kai har duniya ta tashi to yana da zunubi akan haka inna lillahi wa inna ilaihi jama'ar musulmi ku gaya mana na daga cikin cutar secularism gwamnati ta ce ba ruwanta da addini shine nemesis alhaki zunubin da yanzu take samu sakamakon da take samu idan yau da ba a raba addini da karantar da boko ba babu yadda za a yi irin karkashe-karkashe waɗanda ba su taɓa faruwa a tarihin najeriya a ce sun faru daga kuma waɗanda ake gani masu addini ne musulmi ne ba wajibi ne gwamnati ta tabbatar da cewa addini shine tukulluman rayuwa addini shi yake jagorancin komai kuma komai dole addini ne yanzu kai a ce 'ya'yan musulmi ana karantar da su ire-iren waɗannan hadisai cewa duk wanda ya kisan kai to yana da zunubin wannan kisan kai sannan kuma ɗan farko na annabi adam da ya fara kisan kai yana da wannan zunubin ka tsaya kai wa ɗalibanka wa'azi a kan haka kana nan wata ran sai wani yaron ya ce malam hadda kiyashi saboda wa'azin ya ratsa shi sai ga in na kashe kiyashi ma haka ne amma sai aka zo aka ce gaba ɗaya babu addini a cikin harkar rayuwa gaba ɗaya shine we live in the most secular system wai abin da ake ce ma'anar secularism fa kamar yadda na faɗa kwanaki ban sani ba ko anan ne ko a karatun musulmi ne na tsammani a karatun musulmi ne na ce wasu 'yan boko fa ba su san fassarar wasu abubuwan da bature ya kawo musu ba kun ga da yawancin 'yan bokon najeriya in ba mafi yawanci ba ba su san mecece demokuraɗiyya ba abin da ake fassara musu cewa government for the people by the people of the people kaza kaza aka suka dauka demokuraɗiyya amma ka gaya mana duk duniya ina ake da irin wannan gwamnatin har a america ka je ka ga ƙasar da aka fi ko ina kisan kai saboda talauci da yunwa da wahala ita ce america uwar demokuraɗiyyar sannan ka dubi democratic elected government by the people and of the people da za a samu gwamnatin da mutanen ƙasa sun zaɓe ta suna so komai da komai amma in ta saba wa Amerika sai an turo an yi mata juyin mulki to ina ma'anar dimokuraɗiyya me ya hana afghanistan zaman lafiya saboda sun ce ga irin gwamnatin da suke so ga irin mutanen da suke so an ce ba a yarje muku ba me ya hana iraki zaman lafiya sun ce ga irin wanda suke so ga yadda suke so an ce ba a yarje ba da haka mafi yawancin 'yan boko da suke kira zuwa ga demokuraɗiyya su ma ba santa ba to haka da za ka shiga cikin jami'a kowace jami'a ce ka je ka samu katon profesa a cikin international relations ko a political science kaga yana ta kumfan baki akan zai fassara maka ma'anar secularism ko a bangaren history ko a bangaren kaza ma damar professor nan bai san addinin musulunci ba ko to bai san true meaning of secularism ba bai san secularism ba saboda haka matasa idan kuna so al'amura nan gaba su gyaru kuna nan kuna karatun boko to ku je kuna koyan addini nan gaba za ka waye gari kai ne professor a political science nan gaba kai ne professor a history nan gaba kai ne professor a international relations idan aka zo da wani abu za ka iya tashi ka yi bayanin gaskiyar abin a lokacin kuma za ka samu matsala ka san matsalar za ka samu sauran waɗanda ba su yi karatun addini ba za ku rinka samun matsala da su amma fa shi ne yan uwanka shiga nan cikin kongo ka je ka ga ga wasu manya-manyan profesoshi nan malamai ne na addini kuma professors ne a cikin dokokin bature da civil law da commercial law da wane ne law idan aka zo taro in aka faɗi wani abu in suka ce wannan ya saba ma addini sai ka ji wani professor ya ce dan me yana alfaharin shi ma professor ne a addini amma fa shi yana alfaharin shi professor ne shi ma a law amma shi fa ko ahalari bai sani ba shi kuma wancan ya san han muktasar ɗaya kenan ka shiga yanzu accounting business administration da sauransu ka je ka ga matasan da suka yi karatu suka yi zurfi ka je ka same su sun san addini ka je ka samu malamansu da suka yaye su waɗanda su ma farfesoshi ne a wannan fagen in aka zo ana taro sai ka je suna zargin waɗannan da tsaurin ra'ayin addini me yasa su ba su san addinin ba ne saboda haka kar ka sake ka tare wa boko yanzu akwai yaran da gaba ɗaya suka tare wa boko makon nan suna nan hannun a sama jam ta fito ya samu ɗari da biyar 105 jam ta fito ya samu 89 ya zama jam bite shikenan la ilaha ula wa la ilaha ula Allah ya kyauta bayan da imam al-bukhari ya gama kawo waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da waɗannan fassarori na babu sai ya ce haddasana abdan wa muhammadun qala akhbarana abdullah akhbarana asim ibn sulaiman an abi usmana qala haddathani usama ibn zaid radiyallahu anhuma qala yace usama dan zaid Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi zaid yace أرسلت ابنة أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه يرجدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأيك والنبي إن ابنا إن ابنا لي قبضا قاون دانا za a ɗauki ran shi wato annabi yana da ‘ya ita kuma ‘yar tana da ‘ya jikanyar annabi kenan sai jikar bata da lafiya sai ita ‘yar annabi ta aika annabi ka zo ga ‘yata ba ta da lafiya rashin lafiya ya yi tsanani ga ta kamar rai zai fita fa'atina ta cewa annabi ka zo wurinmu fa'arsala yuqri'us salama sai annabi ya aika yana gaishe ta ya nemi ta sallama ya nemi ta addu'a wa ya kulu yana cewa inna lillahi ma khaza wa lahu ma a'ta abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka to dama nashi ne ko eh walahu ma a afa abinda kuma ya bayar dama abin nashi ne abin da ake nuna a cikin wannan kalmar shine duk abin da ka gani a hannunka na Allah ne ya karba nashi ne ya bari a hannunka nashi ne wa kullun indahu bi ajlin musamma kuma kowane abu ka gani da ranar karbe da ranar bayarwa ko to abin yana da ajali ambatacce a wurin Allah ranar arzikinka sananniya ce a wurin Allah ranar talaucinka sananniya ce a wurin Allah ana nan an sa ranar da wannan ranar za ka talauci idan ranar nan te ko bacci kake sai Allah ya talauta ka ka kiyaye ranar arzikinka tana nan idan wannan ranar te ko bacci kake sai Allah ya azurta ka sai da ka tashi bacci sai a ce ga wasu baki can sun zo suna jiranka lafiya a ce gonan nan taka ta bayan gari da kake noman tumatir to wani kamfani ya zo daga jamani an ce wai nawa za ka siyar sai ka ce a to gonar gado ana siyar da gonar gado ne sai wani kawon ka ya ce kai soko sun ce miliyan saba'in za su ka ce miliyan nawa kawo saba'in ce a to kawo bari mu je mai shahara ce kada Allah wace shahara yi, sai ka ji kawo ya ce yes yes go yes a kawo miliyan saba'in kaga ni kana can kana bacci ana nan suna jiran ka da miliyan saba'in haka ne ko ba haka ba haka ne haka kuma kana nan kana bacci ta ce mota ka ta fada ruwa shikenan ta yi kwandem dama ita kenan kake da ita ka tattara duk filayenka da gonakin gado ka siya saboda haka kullum dan adam ya rinka kwantar da hankalin shi ba abin da ke binka kamar arzikinka da ajalinka arzikinka da ajalinka binka suke yi duk inda kuka yi sai an haɗu ina fata an gane za ka ga abincin duk da ba arzikinka ba ne za ka ga sai ka gama cin shi tsaf sai ka ji zuciyarka na tashi sai ka amayar da shi hankalinka zai kwanta kamar yadda yake kuma da ike an kaddara sai ka ci kana gama ci sai kuma ka ji zuciyarka tana tashi sai kuma ka amayar da shi saboda haka ka kwantar da ka dan adam Allahu akbar annabi yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajli musamma da arziki da talautawa da bayarwa da karbe duk suna da rana a wurin Allah faltasbir manzon Allah ce ku ce mata ta yi haƙuri wal tahtasib ta kuma nemi ladan haƙurinta a wurin Allah kun ji abin da annabi ya koyar da 'ya'yan shi dama bahaushe ya yarda cewa haƙuri cinikin annabi ko haka abin yake kun ji abin da sai ce ku ce mata ta yi haƙuri ta nemi Allah ya bata lada fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi sai ta sake aiko mishi ta nemi shi magiya la ha cewa lallai yazo shikenan manzon Allah kuma mun karanta a baya me ma qala la laula shahadatu kanat la-uhu na'amu baya cewa a'a ta aiko dan girman Allah manzon Allah ka zo faƙama sai ya miƙe wa ma'ahu sa'ad ibn ubada yana tare da wani babban malami cikin sahabbai sa'adu ɗan ubada wa mu'adh ibn jabal da kuma mu'adh ɗan jabal duk malamai ne wa ubay ibn ka'ab da ubay ɗan ka'ab wa zaid ibn sabit da zaid ɗan sabit wa rijalun da wasu mutane da yawa amma waɗannan manyan ustazai ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sabi sai aka ɗago yaron aka miƙo shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa nafsuhu tata ko tata ran wannan yaro yana hawa da sauka Ƙala hasibtuhu annahu ƙala ina tsammanin mai ba da labari ma ya ce ka annahu shannun ka masalka ka annaha shannun ran nashi sai kamar salka wato salka an aka zuba ruwa a ciki kamar bulan-bulan bari in yi muku a zamanance in aka zuba ruwa a cikin bulan-bulan aka hura shi ya kake ganin yake zagwab ko to shi ne sai ta ce kamar salka salka fata ce wadda ike an cire naman dabba an zo an gyara ta an zuba ruwa to in aka sa ruwa sai ga ruwan yana kamar ruwa a leda ran yarinya haka yake yana hawa yana sauka yana hawa yana sauka fafabat ainahu sai idanuwan manzon Allah suka ciko da hawaye suka kwararar da hawaye faƙala Sa'adu sai sa'ad din can sa'adu ɗan ubada sai ce ya rasulullahi ma haza ya manzon Allah menene wannan asalin wannan tambayar ba tambaya ce ke ta istifsari ba gaskiyar lamari tambaya ce ta inkari ma'ana ya manzan Allah kai ka hana mu kukan mutuwa to menene wannan in ba abin da ka hana ba faƙala sai ce hazihi rahmatun sai annabi ya fassara mai kamar ya tambaya ne don neman bayani i eh, to wannan da ka gani hawaye rahama ce ja'ala Allahu fi qulubi ibadihi wadda Allah ya sanya ta a cikin zukatan bayin shi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahama daga cikin bayin Allah Allah na jin tausayin masu jin tausayi Allahu akbar ya kai shugaban ƙasa kaji ya kai minista ya kai gwamna ya ku kaza waɗanda Allah ke jin tausayi daga cikin bayin shi to akwai masu tausayin bayin nashi Allah ya ɗauki rayuwar suwa na kaf ya danƙa a hannunku ku duba jama'a daga mako biyu zuwa yau din wani irin zafi ne ake yin shi a ƙasar nan tamu ta zaria da sokoto da katsina zafi zafi ya wuce yadda kake tunani ka kunna janareta da rana shi kan shi janareta in zafi ya zafi sai fashe wuta kuma aka tsallaro ta sai a ɗauke ta ina waɗanda Allah ya danka wannan al'amarin a hannunsu ina kudaden da ake ta dankarawa game da harkar wutar lantarki wai ina ma kwamitin wutar lantarki da aka kafa domin reformation a cikin hukumar wutar lantarki ta ƙasa sannan ku je ku saurari kasusuwa na da ne na fiƙi husira tun cikin azumi har zuwa kasar ɗin da na jiya na sahihu muslim ina na'urorin wutar lantarki da gwamnatin saudi arabia ta baiwa gwamnatin najeriya a 2009 shugaban ƙasa yar ado ya fitar da naira biliyan goma sha ɗaya a matsayin kuɗin aikin jona wutar don an ba najeriya hatta falwaya falwaya an ba najeriya ina waɗannan na'urorin idan ka ji saudi arabia ta ce ta baka katannin alkur'anai ko to ta riga ta aiko ne ba sa cewa za su don haka tambayi duk ɗalibin da ya je muƙabala jami'ar islamiyya ba a ce mishi za a baka in aka gama sai a ce tafi garinku in za a baka ko sai dai ka ga takarda ta zo kawai in ko ba za a baka ba za ka ga komai ba sarki abdallah wannan sarkin na saudi arabia jama'a shine ya ɗauki duk matsalolin wutar lantarkin najeriya ya lissafa ya basu shugaban hukumar wutar lantarki na makka bahaushe ne amma haihuwar cikin garin makka iyayen shi da kakannin shi sunan shi injiniya samir yana jin hausar rangadadau idan kana shakka wannan magana ka zo baka lambar shi ka buga kai mai magana da hausa bahaushe ne shine shugaban hukumar wutar lantarki na makka shi ya je yana lacca a riyad ya gabatar da wannan maganar ni kuma ni ne na rubuta fiye da shafi talatin a shafukan intanet game da matsalolin wutar da hotuna da sauran abubuwa ni na ɗauki website address in na bashi ya je na lacca ya faɗa aka kira shi aka zo aka turo wa hukumar wutar lantarki ta ƙasar nan cewa ana gayyata su su zo za a ba su duk abin da yake matsala ne a ƙasar nan ɗan garin nan ba zazzagi gaba da baya wa walidin wa ma walada shine famanan sakatare a hukuma wutar lantarkin lokacin shugaban ƙasa 'yar aduwa ya sa mangal in 'yar aduwa ya mutu mangal na da rai ka ka same shi ya sa mangal ya wakilce shi shi 'yar aduwa shi kuma wannan danginmu ba zazzagi shi kuma ya wakilci gwamnatin najeriya tunda shi ma'aikaci ne babban sakatare ne a wannan hukuma a kan su je duk matsalar wutar lantarki kaf suna saura kwana biyu za su tafi naje falon shi muna zaune muke magana na ce mishi ni ne aikin shutin data din akan intanet sai ya yanke maganan mu sai ya buga wa mangal waya ya ce ranka kai daɗe ai kaji kaji maganan mu har a lokacin suke ce ai da sun san haka ma da ni za a tafi aka je aka karɓo waɗannan abubuwa gaba ɗayansu aka zo da su sai aka ce wa 'yar addu'a komai ya zo on ground komai yana nan sai me sai aka ce sai kudin aiki aka bashi bil aka ce naira biliyan goma sha ɗaya shi ne fitar da waɗannan ya bayar shi ne aka kasafta aka ce fane da su sai aka dawo ana ce mana ai saura kwana kaza ana can abakalake ana sa kaza ana wuri kaza ana sa kaza sai aka samu wani dan garin nan shi kuma sai aka mai da shi wawa shi ya zama shi yake buɗe baki yake ta surutu duk ya gama faɗin komai sai gashi bayan yau shekara ɗaya da rabi duk abin ya bayyana ƙarya su da yake sun san kansu suna da wayo sai suka yi shiru ba su yi magana ba shi aka ingiza shi ta magana yanzu a ce nan wane ya ce kaza nan ya ce kaza nan ya ce kaza ba za ku ji tausayin mutanen najeriya ba tsakani da allah kun ce mu malamai mu fito mu ce su fito su yi zaɓe mun fito mun ce su fito su sun yi mana biyayya sun fito sun yi mana kukan an yi mana murɗiya 2007 muka ce bana an ce ba za a yi ba an ɗauko wani farfesa musulmi mai gemu da furfura yana da imani kakan shi dan hudiyo ne daga ƙasa kaza an sa shi za a yi amana abubuwa suka zo aka yi akasin haka duk da haka ba za ku nemi sulhu da 'yan ƙasa ta hanyar kyautata musu ba akwai babban mutum da na buga waya yau ina ce mishi tsakani da Allah ba za ku tausaya mana talakawan ƙasan nan wutan lantarki ba ta awa ɗaya sai ce wallahi malam we are deceiving ourselves sai na ce ban yadda ba we are been deceived in ka ce mana we are deceiving ourselves i am not part of the government ma'ana muna yaudarar kanmu to musuwa sai na ce a ana yaudarar mu dai yaudarar mu ake yau musuwa muke yaudara ku dubi al'amarin wutar lantarki yadda ya ƙara rikicewa ya ƙara lalacewa ku dubi al'amarin ruwa a zari yadda ya ƙara rikicewa yanzu kowane layi ma sun koma bohol suke haƙawa to sa'an nan ku dubi yadda al'amarin ƙasa ya zama jama'a al'amarin ƙasa ya rikice ku duba matsalar da muka tattauna jiya matsalar fuel subsidy sai aikin banza wai wai allurar rigakafi Allah ya tsinewa wa allurar rigakafi albarka ku rasa abin da za ku kawo mana sai allurar rigakafi ruwan famfo muke so mu sha ba wani magani mai ɗaci ba in muka sha ruwa mai lafiya ita innar ba za ta kama mu ba balle shanta ai wannan shegantaka ce jama'a mutane suna fama da matsala sai ka ji wai manya-manyan mutane sun fito gidajen rediyoyi suna ƙarya. har yanzu muna nan akan bakanmu duk wanda ya ce allurar rigakafi daidai ce muna cewa ƙarya ne medical doctor ne shi professor ne shi consultant ne shi pharmacist ne shi kowane iri ne shi ƙarya ne ko malami ne na addini ya ce wannan allurar rigakafin ƙarya ike yi kuma a shirye muke a zo a share mana filin su kuwa a nan Zariya za mu yi mukabala da kowa in a kaduna ne a je gidan sardauna nan ne gidan uban kowa in Habuja ne a je su koya ta yar aduwa a shirye muke za mu je za mu yi jawabi allurar rigakafi karya ce talakawan zaria kar ku yadda duk wanda ya zo allurar rigakafi ku ce tafiya ba ku ya kawo muku wutar lantarki ana son wutar lantarki ana son ruwan famfo ana son magani a asibiti za ku yi ta mana kamfen allurar rigakafi allurar rigakafi me ta yi me za ta me za ta tsina na mutane yaudara kuna yaudara mutane ku ji tausayin mutane ga annabin rahama yana cewa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahama daga cikin bayan Allah masu jin tausayi in ka shiga cikin garin Zariya din nan anguwar kwankero anguwar madaka anguwar kwan duk waɗannan tsofaffin ba kakannin ku bane suna nan an dan sa mata wutan lantarki ɗanta ya siyo mata fanka daga katsina ko sokoto ya aiko mata amma babu wuta kuma an ka janareta za ta iya fita karfe biyun dare ta kunna janareta ne